sai na talatin da uku wanda zai yi yanka me kamata yi wanda yake da nufin yin yanka me kamace shi abin da ya kamata wanda yake da nufin yin yanka yi ne. kada da zaran watan zulhijja ya shigo yanzu muna zulƙada ne kamar an ce yau ashirin da ko shida ne ko wani abu da ya shigen haka ban riƙe ba sosai to in dai saura mu ce kwana uku ko hudu a shiga watan sallah watan zulhijja to abin da ya kamata wanda yake da nufin yanka ya yi shine ne ba zai yanke komai a gashinsa ba duk gashin da yake jikinsa ba zai cire komai ba ka san wani lokaci mutum ka yi wasa da gini sai ka ka gani na dan cire ma wani misali irin haka mutum ba zai yi ba in ya faɗo da kanshi wannan ba ruwanka amma wai kai da kanka ka ta cire a ba yi ko gashin baki ka ce ya shige ma baki yana tare ma koko ba wani abu ya tare ma ka share shi mun gane ko to adda kumba kumba ma komai yawan shi ba za ka taɓa shi ba kun san haramun ne muke ya bar kumban shi ya cika musamman ya fi kwana arba'in baka yanke shi ba har ba zuwa cewa kai dan gayi ne ka bar wannan da ake bari din yi surure dogo din nan ba sai ka karci kanka da shi ba musulunci ma yana son ka tsafta wallahi ka ga kumban wani ko datti musamman a ce mutum na kanikanci ko yana birkila ko yana menene din nan ba za ka so ganin hannun ba to kuma irin wannan sai bar kumba zai soma ma hannu a cikin abinci ai sai ya sa maka ya ko ba ku san ciwon ebola ba a kiyaye to don haka ba za a taɓa komai ba wannan hadisin ummu salama ya karantar da mu wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan kuka ga watan zulhijja ya tsaya kuma ɗayanku yana nufin yin yanka to ya kame daga taɓa gashinsa ko kumbansa kada ya kada ya haske kai kada kuma ya yanka kumbansa wannan ya shafi namiji da mace to a wani lafazin kuma yake cewa idan goma na farko ya shiga na watan zulhijja kuma ɗayanku yana son ya yi yanka to kada ya aske gashinsa ko ya rage shi ko kuma ya taɓa wani abu daga jikinsa. Ka akwai masu son ado sosai. shi dama kowane bayan kwana uku sai ya aske gemunsa. Kun gane ku, aske gemu ba kyau malamai, haramun ne a aske gemu, saboda dalilai kamar haka. Na farko, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku cika gemu, ku rage gashin baki. Ɗaya kenan ko? Na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku saba ma Yahudawa. Kun san Yahudawa ‘yan wuta ne ko? yace ku saba musu saboda su suna aske gemu suna tara gashin baki ku ku saba musu ku cika gemun ku ku aske me gashin baki ko ku rage gashin baki na uku da yake haramta mutum ya aske gashin bakinsa shine Allah subhanahu wa ya hana mu mu yi kama da mata ko? ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsinewa ko Allah ya tsinewa wanda yayi kama da mace ko macen da ta yi kama da namiji mun gane ko to gemu kuma yana ɗaya daga cikin halittar da yake bambanta na miji da mace kuma kowa ya san haka mata masu gemu da ake kiransu da ake kiran shi su ma ma suna iya barin shi ba mata masu jemu akwai amma ya suke yi cirewa suke yi saboda me ba su yarda da shi ba yanzu za a sa masu suna iri iri ya iya cewa ma ya ce ko ce mai ya ce ko a sa mata suna ce karuwa ce ko kaza kaza komai za a iya sawa amma namiji ba ado ne yadda Ubangiji ke son ya ga namiji ke. Allah ce muke ma Allah ya ba mu iko yi. Eh, Allah ya ba mu iko yi. Wai za ce wai wai za ce wai ai sunna ne. To sunna ba yi. Sunna nawa ne kai mutane aljanna? Eh, kuma wani ya gama cutar da kansa ba wani ya riga ya tsufa saboda su gini. Ba haka bai? Za ka gan ya ci da wannan wani zai fito sai ka ga farare sun fito. sai kuma ya ta jin bakin ciki ya shi zai tsufa yanzu yanzu ya je nema wani za ce ya tsufa kai ka dama kanka yi <laughs> Allah ya taimake mu malamai duk abin da addini ya haramta in ka natsu sosai za ka ga akwai amfani gare ka ciki don haka abin da ake ya kamaci mutum shine a kullum idan addini ya ce ka yi kaza ka yarda ko da kana yi wannan abu alkhairi ne gare ka wallahi amma ka zo kai an ce kada yi kuma wai kai kana jayayya da addinin kana cewa a ah, ya za zuwa ce kada yi ba ni nike da kaina ba kai ka halici kanka a ka yadda har zuciyanka cewa abin da nike yi dinnan bai dace ba ya Allah ka yafe ni to irin ka dinnan ko ranar kiyama ubangiji zai yafe maka ne a cikin sirri ba wanda ya sani cewa ne shiga aljanna amma wanda ake ake cewa Allah ya hana kaza ya yi kaza ya ce ah, ta ji wai komai ne ko malaman nan wai komai ne aka haramta to ya manta abubuwa da yawa da yawa da zai kirkuwa da aka halatta masa ce komai ne aka halatta ba za a bari ba mutum ya dan wala ba ai muna zamanin ci gaba ne wa kake mu Allah ko kana zamanin ci gaba ne wani ci gaba na ne gino rijiya yana ƙara nisa yana ƙara cewa shi ya ci gaba me yake yi ba mutuwa yake yi ba <laughs> Allah zai kiyaye Allah kare a mas'ala ta talatin da hudu menene eh, hukuncin wanka ko sa turare ko tace gashi da makamancinsu ga wanda yake da nufin yin yanka tunda ba an ce kada ya taba komai a jikinsa ba mun san kuma in ya yi wanka ko ya tace gashi wasu gashi za su zuba, to ya za a yi kenan. Wannan babu laifi, mutum ya yi wanka ko da zai yanka, babu laifi ya sa turare, babu laifi ya tace gashi da maza da matan. Mun gane ko? Saboda hadisin Ummu Salama ba ta kawo wannan ba. Ta ce dai kada ya taɓa gashinsa ta hanyar aske shi ko rage shi, ta yanka me kumba, shi ne kawai aka ambata, sauran abin da ba ambata ba wannan kuma babu laifi mutum ya yi shi.